bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashadu an la’ilaha illallah wa da hula sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako yau muna tafsirin suratu ɗaha آه، آيات ta <coughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري نعم Allah subhanahu wata ala bayan ya ba mu labari cewa shin labarin annabi Musa bai zo maka ba lokacin da annabi Musa ya ga wuta faƙala li ahalihim kusu sai ya ce wa iyalansa ku dan dakata inni anan sunara lallai na hango wuta la'alli atiku min hadi qabatin ko wala Allah zan zo muku da wani garwashin wuta aw ajidu ala nari guda ko kuma in samu wani shiriya a wajen wuta din to a lokacin da Musa ya zo sai Allah ke gaya mana falamma hannu nudiya ya Musa a lokacin da annabi musa ya je wajen wannan mukuta sai aka kira shi aka ce ya kai musa inni ana rabbuk lalle ni ne ubangijinka fakhla na alai ka tube kalmanka innaka bil wadi al muqaddas tuwa lalle kai kana wani kwari mai tsarki shine tuwa kenan menene dalilin da ya sanya aka ce masa ya tube takalmansa dalilin da yasa aka ce masa ya tuba takalmansa domin lallai yana wani kwari mai tsarki shine tuwa kenan da wannan zamu mu iya baɗin, idan kana waje mai tsarki ya kamata in zaka bauta ma Allah a waje mai tsarki ko za ka shiga cikin waje mai tsarki ka cire takalmanka saboda Allah ya ce fakhla an alayk innaka ka tube takalmanka domin lalle kai bilwadil muqaddas zuwa lalle kai kana wani kwari mai tsarki shine zuwa to idan na san cewa waje mai tsarki ne sai na zo na shiga wannan waje mai tsarki da takalmina shin na mutunta wannan waje mai tsarkin eh? kamar yanzu masallaci yanzu kamar ka'aba sai na shiga ka'aba da takalma ko masallacin manzan Allah sai na shiga da takalma kai ba wannan ba ko dukkan masallatai masu tsarki duk masallaci a mai tsarki ne sai na shiga da takalma ya halitta na kyauta annabi musa dai a nan wajen an ce mai ka cire takalman domin lallai kana cikin wani kwari ne mai tsarki kenan in kana wani waje mai tsarki me ya kamata ka ringa yi ka cire takalmanka an fahimci wannan wannan shine zahirin abin da ya bayyana cikin wannan aya shin za mu ɗauki wannan a matsayin shari'anmu ne ko shari'an annabi musa alaihi salam idan ka ce shari'anmu ne kenan duk mutumin da ya yi sallah da takalma ya yi laifi kenan idan ka ce shari'anmu ne kenan idan mutum zai shiga masallaci dole ne sai ya cire takalmi idan mutum zai yi sallah ya bauta ma Allah dole sai ya cire takalma an gane wannan hal shar'u man qabla na shar'u lana shin shari'a manzannin da suka gabata shari'a mu ne shari'a mu ne na wani ya ce a'a ba shari'a mu bari wani kuma ya ce fihi tafsir to fasir li nasma kai tafsir mu ci yawa idan ya zama to na, man qablana idza wafaqa na? ko idan shari'an annabawan da suka gabata in ya dace da shari'a mu sai ya zama shari'a lana amma idan shar'u man na. sai ya saba ba shari'a mu ba ba shari'a mu bane shi to kuma idan shar'u man kabila na ya zama neutral bai yi karo da shari'a mu ko bai saba ba sai ya sai ya yi tawakkuf an gane wannan ko to yanzu wannan magana din na cewa annabi Musa ya cire takalmi ya yi daidai da shari'a mu? Ito eh wasu sun ce ya yi daidai da shari'a mu. abin da ya sa aka ce cire takalmi saboda takalmin an yi shi ne da fatan na jasa an gane wannan ko murga mun zuwa nan bayani jiya ko cewa an yi shi ne da fatan na jasa shi ya sanya amma an karɓo daga ka'ab da ikrama da tada suka ce umira bi zalik li yanala wadi al muqaddas wai an umurce shi da wannan don ya samu albarkan wannan kwari mai tsarki ku sauraro wannan kuji an umarce shi ya cire takalmi don ya samu albarkan wannan kwari mai tsarki kenan idan ya sa takalmi zai samu albarkan wannan kwari ba zai samu ba to yanzu mu muka yi sallah da takalmi za mu samu albarkan wannan waje ko ba za mu samu ba za mu samu kenan dai wannan haɗila yau dai wannan doka da aka ba musa ba shari'a mu bane an gane wannan ko a ah, shi na kace wata masu kadamahu turbatar waji domin digadigansa su shafi turbayan wannan kwarin wanda ya faɗi wannan magana shine ne aliyu bin abi talib radiyallahu an da alhassan da ibn jurayj sannan wasu malamai sun ce umira bi khalqin na alayhi bil khushu' an umurce shi ya tuba takalma guda biyu saboda ɗanɗan da kai da tawazu ga Allah a wajen ganawa da Allah subhanahu wata'ala kenan idan mutum yana ganawa da Allah sai ya sanya takalmi za mu dauka kenan babu tawazu tare da shi eh? kenan za a sanya akwai nau'i na girman kai da rashin sanin darajar Allah kana ganawa da shi da takalmi an gane wannan ko to ne shi Ibn jurayj ke cewa wa kazalika fa'ala salaf hina dafu bil bayt haka nan magabatan mu suka aikata lokacin suna tawafi a ɗakin Ka'aba hmm? magabatan mu sun suna tawafi a ɗakin Ka'aba sukan yi tawafi su aje takalman su amma kuma an samu daga cikin wasu magabata suna tawafi da takalma to yin tawafi da takalma yana nuna cewa baka da tawazu yana nuna baka san darajar Allah ba a'a wakila an ce dalilin da yasa aka ce a cire takalmi izaman li zalikal mawdu saboda girmamawa ga wannan wajen me za ku ce kenan an ce a cire takalmi saboda girmamawa ga wannan wajen kenan ka sa takalmi ba akwai girmamawa kaga ga zahirin wannan magana ba girmamawa kenan an gane wannan ko <clears throat> kama annan harma la yudkhalu bina alaini izaman lahu Kama yadda yake harami na makka ba a shiga da takalma guda biyu ba a shiga da slippers saboda girmamawa gare shi ƙara sa'id bin jubair sa'id bin jubair ya ce ila ila lahu ɗahil arz hafiyan an ce wa annabi musa ka taka ƙasa ba takalmi kamar tara kulul ka'aba hafiyan kamar yadda kake shiga ka'aba ba takalmi sai aka ce wal urf inda muluk wato al'ada a wajen sarakuna an takala an ni'az wa yabluga al-insan ila ghayati tawazu al'ada wajen sarakuna shine ka cire takalmanka sai mutum ya kai zuwa ga gayan tawazu ko in za ka shiga wajen sarakuna menene al'ada a wajen shi ne a cire takalma don mutum ya kai gaya wajen tawazu to idan ya zama to wannan shi ne al'adar sarakuna to idan mutum zai gana da Allah ya kamata ya gana da Allah da takalma to kuma a cikin ganawa da Allah akwai abin da ya fi sallah to ya kamata mutumin kirki ahalin sunna ya bauta ma Allah da takalma idan mun ga mutum ya shiga mana masallaci da takalma ba za mu sa injin ba su daga shi sama su waje da shi ba saboda bai san darajar daki mai tsarki ba a nan wajen kamar annabi musa an yi umarni da shi ne akan wannan fuska sai aka ce masa ka cire wannan takalmi wala su bali kanat na alahu min mai tace au kada ka damu shi takalmansa na matacce ne ko walansa aka ce hakika ya kasance imamu na malik la ya rali hiru ku guda bil madina imamu malik shi ya sanya maka shi wata ka'ida ba wai Allah ya sanya mishi ba ba manzan Allah ya sanya mishi ba wata ka'ida ya sanya maka shi Allah ya masa rahama ya ganin ya hau dabba a madina shi imamu malik inda yana madina ne din nisan tafiyar da zai a ƙasa za shi shi yana ganin ya za a yi garin da manzan Allah garin da manzan Allah ya zo ya yi da'awa manzan Allah ya rasu aka binne shi a wajen irin gari mai daraja irin wannan ya ringa hawa kan dabba yana taka wannan ƙasar sun ga bayan Allah ba ma wai manzan Allah ya taka ba ƙasan da manzan Allah ya rayu a wajen ƙasan da aka kunna manzan Allah wajen yana ganin ba zai iya hawa dabba ya dinga taka wannan kasan ba saka in kaga imam malik a madina din nisa tafiya yake a kasa to amma wannan yanzu doka ne na Allah ko shi ya sa wa kanshi shi ya sa wa kanshi to idan mutum ya saba mu wannan abin da imam malik ya yi za a ce ya saba mu sunna a'a sannan da kuma daga cikin wannan akwai ainihin maganar manzan Allah ga Bashir bin al-Kasasiya shi wannan bawan Allah Bashir bin al-Kasasiya ya zo yana tafiya tsakanin kaburbura da takalmansa yana tafiya tsakanin kaburbura da takalmansa shi wannan bawan Allah sai manzan Allah ya ce masa idza kunta tafi misli hadha al-makan faqlana alayk idan ka kasance a misalin wannan waje tsakanin kabari da kabari ga kabari ga kabari tsakiya in zaka wuce in ka kasance a misalin irin wannan waje ka tube takalmanka an gani za ku ringa lura a makabarta za ga wasu mutane sun cire takalmi suna tafiya wai suna so su yi aiki ne da maganar da manzan Allah ya gaya ma wannan sahabi amma annabi ya ce masa ne idza kunta fi misli hadha makan in ka kasance a misalin wannan waje shine tsakanin kabari da kabari ba wai dukkan wajen ba ka ture takalman ka Allah sai ce fakalatuha ko ma sai na ture su an gani to wannan kenan sannan fahimta na biyar wato ma'anan fakla'an alai wato ma'ana ibaratan an tafriji kalbi min amri al-ahl wal walad wato ibara ne fasara ne na mutum ya kakkaɓe zuciyarsa daga al'amarin iyalansa da 'ya'ya wato kada mutum yana so ya yi da'awa ya zamanto da iyalansa da 'ya'yansa suna karya masa gwiwa in kana so ka yi kira zuwa ga Allah sai ka kakkaɓe duk wani abu na san duniya da duk wani abu na san iyali ka fifita wannan da'awan akan iyalinka da dukiyarka la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah la tulhikum bi amwalukum wala auladukum an La, kada ku yadda dukiyoyinku ko ƴaƴanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun duk wanda ya aikata wannan to waɗannan su ne masu hasara an gane ku to shi ne aka ce wa qad yu'abbaru anil ahl bin na'al wato akan yi amfani da kalman takalma ana nufin iyalai laraba suna amfani da kalman anna'al takalma ana nufin iyalai wa kazalika huwa fi ta'bir man ra'a annahu labisun alayhi fa innahu yatazawwaj duk wanda ko maruhiya duk wanda aka ce an ganshi yana sanye da takalma guda biyu ana nufin yayi aure an gane wannan ko kada ka yadda dan kayi aure aure ya kange ka daga ambatan Allah an gane wannan ko ana gaya ma annabi Musa yanzu Allah ta'ala zai zaɓe shi Allah yana so ya bashi annabta to dole sai ya kakkaɓe zuciyar shi daga duniya da abin da ke cikin duniya wannan shine fassara na biyar da wasu malamai suka yi amma dai wannan fassara ya zo majaz al fil kalam al-haqiqa dun al-majaz an gane fassara ainihin wato aure da takalma to wannan majaz ne asali ga magana a fassara shi akan hakika ba majaz ba saboda haka wannan kenan to idan muka saurari manganin gaba daya kawai babban fassara da ya kamata mu dauka shine wannan abin da annabi Musa ya aikata shar'u man qabla ne ba shari'a mu bane an gane wannan abin da ya sa muka ce shar'u man qabla na ne saboda idan muka ce shari'a mu ne ba zai zama to duk mutumin da ya sallah da takalmi yana da matsala duk mutumin da ya sallah da takalmi ko da sallan jana'iza ne to kenan ba shi da tawazu kenan yana da nau'i na girman kai kenan akwai nau'i na rashin sanin darajar Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ku saboda haka akwai hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga sa'id bin yazid ya ce qultu li anas sa'id bin yazid ya ce na ce wa anas dan malik akana sallam yusalli fina alaihi shin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah a cikin takalma guda biyu ko baya yi ala yace na'am eh annabi yana sallah da takalma guda biyu me za mu ci anan kinan annabi yana sallah sallah bayan kalmar shahada babu wani ganawa da ubangiji wanda ya fi daraja kamar mai kamar sallah to gashi yanzu annabi yana ganawa da ubangiji yana sallah da takalma idan mun ɗauka cewa mai sallah da takalmi bai yi tawazu ba mai sallah da takalmi bai yi kushuni ba bai san darajar Allah ba ya mai kenan muka faɗa eh? shin annabi yana sallah da takalma aka ce na'am yana yi wanda ya bamu wannan labari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada wannan labari kuma wannan hadisi yana cikin sahihu muslim sannan imamun da sa'i ya ruwaito daga abdullahi bin sa'id cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla yawmal fathi fa wada'ana alayhi alai an yasari cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ranar fatawu makka sai ya sanya takalmarsa a gefen hagunsa an gani ya yi sallah a ranar fatawu makka sai ya sanya takalmarsa a gefen hagu kenan bai yi sallah da takalma ba a nan sannan abu dawud ya ruwaito daga hadisin abi sa'idin al-khudri ana yace ana nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yusalli bi ashabi yana sallah da sahabbansa yana cikin sallah da sahabbansa iz khala'ana alai sai gashi ya tuba takalmansa masu albarka fa kuma an ya sari sai ya sanya su a gefen hagu falamma ra'a zalika alqawl alqawni anni alu a yayin da su ma wa'annan mutane sahabban annabi suka ga manzon Allah yana sallah ya fara sallah da takalma yana cikin sallah da takalma sai sahabbai suka ga annabi ya tube sai su ma sahabbai kowanne daga cikin sai tuba takalman sa shi ma a lokacin da annabi ya sa takalmi duk sun sa gaba daya a lokacin da annabi ya cire ta duk suka cire me sahabbai suka dauki manzon Allah sun dauki manzon Allah madubi sun dauki manzon Allah abun koyi idan manzon Allah ya aikata abu su za su aikata in manzo Allah ya yi watsi da abu za su yi watsi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun to haka ya kamata mu kasance tare da manzo Allah mu dauke shi madubi mu dauke shi abun koyi rayuwar mu gaba ɗaya wajen aqidar mu wajen ibadar mu wajen mu'amalar mu wajen koma menene mu sanya manzo Allah ya zama shine abun koyi mu <coughs> a lokacin nan a suka ce ya rasulallah mun ga ka cire takalmanka shi yasa mu muka cire to a lokacin nan <clears throat> sai a lokacin da manzan Allah ya kare sallah sai annabi ya ce ma hamalakum ala ilqaikum ni alakum menene abin da ya dauke ku har ya zamanto kun jefar da takalmanku ku suka ce ra'ayna ka na alai fa ne alana ya lalla mun ganka ka jefar da takalmanka mu ma sai muka jefar da namu fa qala sallallahu alaihi wa sai manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce. inna jibrila a atani fa na fi yi ma qazaran sai ce ai da ba ku jefar da takalmanku ba da da kuka ga na da kuka ga cewa ina cikin sallah na jefar da takalmi na da ba ku jefar da naku ba da kun ci gaba da sallah da takalmin ku ni ina cikin sallah ne in ji annabi sai mala'ika jibril ya zo min sai ya bar labari cewa a cikin takalmin ka ya rasulullah akwai kazanta ku ji dalili sai ya bani labari ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam lalle a cikin takalmin ka akwai najasa to ina jin wannan magana shi ya sanya na tube takalma na na wurgar amma kudin nan wane ne ya baku labari cewa a takalman ku akwai najasa suka ce babu da kuɗi zalla da kayan ku ku fahimci wannan ku to manzon Allah ya nuna masa habbansa cewa idan ana ganawa da Allah in an yi sallah da takalmi babu tawazu in an yi sallah da takalmi ba a san darajar Allah ba kenan annabi Musa da Allah ya ce mai cire takalmi in ma ya zamanto shar'u man qablana in ma ya zamanto takalmin akwai wani matsala ila takalmin akwai najasa da ya hukunta Allah ya ce tube shi ko dalili ai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yana sallah da takalma yana cikin sallah sai mala'ika jibril ya ce tube yana cikin sallah ya tube kuma har ma bayan an kira rikicewa safai me yasa kuka tube ni Allah ne ya ce tube kuma dalilin tubewa saboda takalmi na akwai najasa to ku wane ne ya ce ku tube takalmin ku akwai najasa ne kenan idan na yi sallah da takalmi ya zama to akwai najasa sai zama babu wanda ya ban labari akwai najasa yaya sallah ta yi ban da matsala amma in an ba da labari ina cikin sallah sai wani ya zo ya kyara mu a kunne wannan takalmin da kake sallah akwai na jasa ya wahal da ni an gani ina cikin sallah ba na kai raka'a ta uku na shiga ta hudu saura kirin yin sallama sai zo ya kyara mu a kunne da Allah wa ya sa shi wannan aikin hmm? an gane wannan ko to wannan kenan wannan hadisi ah, sannan kuma sai annabi ya ce musu Iza ja a ahadukumul masjid falyanzur idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba fa in ra'a fina alayhi azran aw azan falyamsahu an gane idan ya gani a cikin sa in ya ga wani kazanta ko ya ga wani cuta ko ya ga wani najasa falyamtahu ya goge shi wal yusalli fihima sai ya yi sallah a cikin su kenan kafin ya shiga masallaci ya tabbata ya duba takalmin idan takalmin akwai najasa ko akwai wani kazanta wanda zai zamanto mutane za su kyamace shi to lalle ya tabbatar ya goge an gane sa'an nan ya yi sallah a cikinsu kaga annabi ya ce ma ya goge shi sa'an nan ya yi mai ya yi sallah a cikinsu wannan hadisi abu dawo da ya fitar da shi a cikin kitabu sala a kitabu sala fi na'al littafin sallah da takalmi wa sahahu abu muhammad abdul haq an gani wa huwa yajma'u bainal hadithaini qablahu shi ya tattaro tsakanin hadisai guda biyu da aka ce annabi ya zo ya yi sallah ya cire takalma da kuma annabi ya yi sallah da takalma idan takalmin da ka shigo masallaci da shi akwai matsala cire shi idan ya zama to ba matsala ki sallah da shi amma mu a najeriya da za a ga wani mutum ya yi sallah da takalmi a wani masallaci to wallahi za a ɗauka ɗan alaƙato ne ko za a ɗauka yana da wata aƙida ce daban an gane wannan ko saboda mafi yawan mutane suna da karancin karatun littattafan hadisi karatun littattafan hadisi shi ke sanyawa a fahimci suna da kyau duk mutumin da ya lizinci littattafan fiƙihu kawai ya bar karatun hadisi to yana iya zama ɗan bidiya domin karatun fiƙihu na tafiya ne tare da hadisi an gane wannan ko idan mutum yana so ya fahimci karatun fiƙihu da kyau to ya haɗa da karatun hadisi in kana so ka fahimci ra'ayin malamai da kyau ra'ayin malamai wanne ne daidai wanne kuskure ka haɗa da karatun bayanin manzan Allah saboda bayanin manzan Allah shi ke nuna mana kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne ba daidai ba ne mutum ya zo ya lizanci karatun makaranta ya bar asalin karatu ba daidai ba ne misali an gane wannan ko shi ne aka ce shi ne imamul urdubi yana cewa walam yaktalifu ulama fi jawazin salahatin na'al walam yaktalifil ulama malamai ba su yi safani ba dangane da halaccin yin sallah ga takalmi idza kana tsahira min muzakka idan ya kasance mai tsarki kuma daga dabbar da aka yanka hatta la ba abin ulama har ma wasu tashin malamai sun ce inna salata fihi ma afdal wasu malamai daga cikin malaman sunna suna ganin yin sallah da takalma ma ya fi lada fiye da yin sallah ba takalma an gane ku wa huwa allazina yakhlaquna wa huwa ma'ana qawlihi ta'ala wai shine ma'anan maganar Allah khuzu zinatakum inda kulli masjidin ku riki kwalliyanku a wajen kowane masallaci alama ta kaddama wannan da aka ce ku riki kwalliyanku a wajen kowane masallaci ya shafi yin sallah tare da takalma idan mutum ya yi sallah tare da takalmi to ya riki kwalliya a kowane masallaci an gane ko waƙalar ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai daga cikin salaf yana cewa kula ladina ni li'alahu dangane da waɗannan wanda in za su yi sallah suke tubai takalman su ke cewa lawadittu anna mutajen ja'a a kaza lawadittu anna mutajan ja'a fa akaza irin mutanen nan da suke zuwa da zarar an shiga masallaci sai su cire takalman su sai ce zan so da wani mabukaci mai bukatan takalmi zai zo ya dauke ya tafi abin shi hmm? kenan wannan da wani barawan takalmi kawai zai zo ya dauke takalmi ya kara gaba da shi to yanzu wannan magana da Ibrahimun naka iya faɗa muna tare da shi babban malami ne to ai idan barayin takalma suka ji labarin wannan ai shikenan ya ce zai so da a ce mabukacin takalmi ya zo kawai ya cire takalmin ya tafi da shi in ba haka ba wane ne ya ce in za ka yi sallah ka cire takalminka wa'annan mutanen da suke maganan nan fa magabatanmu ne wa'annan mutanen sun fi ka sanin darajar Allah sun fi ka sanin darajar wajen bautan Allah an gani sun fi ka tawazu an gani amma gashi nan suna sallah da takalmi hmm? to sannan a idan mutum ya cire takalmi a ina ne zai aje takalmin idan ka zo ka tuba ka, a ina za ka aje su shi ne aka ce fa'in kala'ata kuma fakala a kuma bayanin rijilai idan za ka tube su ka tube su tsakanin kafafuwanka tsakanin kafafuwa kada ka sanya takalma gefen damanka ko gefen hagu fa inna aba huraira qal domin lalle abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah ira da amincin Allah ka a gare shi ya ce idza salla ahadukum falyaklana alaihi bainar rijlai idan ɗayan zai yi sallah to ya tube takalmansa gaba ga kafafuwansa tsakanin kafafuwansa kun gane ku wa qala abu huraira lil maqburi abu huraira ya ce ma wani mutum ana kiran shi maqburi islahu ma bayna rijlai ka tube takalmanka tsakanin kafafuwanka wala tu'zi bihi ma musliman kada ka cutar da musulmi da su an gane ku sannan abinda abdullahi bin sa'id ya ruwaito cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam khala'a kuma an yasari ya tube takalma gefen hagunsa fa innahu kana imaman shi annabi ai limami ne shi dan an ce manzon Allah ya tube su ya aje su a gefen hagu shi limami ne ba matsala fa in kunta imaman aw wahadak fa'al zalika in ahabta idan ka kasance kai limami ne ko kai kadai ka aikata wannan in kaso wa in kunta mamuman fi amma idan ka kasance mamu a cikin sahu fala tu'zi bihi ma man ala ya kada ka cutar da wayannan takalma ga wanda yake gefen hagunka an gani Yau, idan ka sanya shi a gefen dama ai wannan gefen dama gefen hagun wani ne idan ka sanya shi a gefen hagu ai gefen daman wani ne so ina ya kamata mutum ya sanya ya sanya shi a tsakiyar kafafuwan shi to shi kuma nan a abdullahi bin Sa'id yana cewa wala ta ma bai da kadamai kada ka sanya su tsakanin digadiganka sai su shagaltar da kai walakin ƙudama kadamai sai dai a gaban digadiganka za ka sanya ba a tsakiya ba kuma kaga wannan magana da yake ka sanya a gaban diga diganta ya saba ma abin da ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisi ingantacce ka sanya su tsakanin diga diganka kun gane wannan ko za ka ga mutum zai karanta hadisi ingantacce sai kuma ga wani babban malami ya yi ijtihadi ijtihadin nan ya saba ma hadisi in kana so ka gane ka fahimci musulunci sai ka ga da wannan abin da manzon Allah ya faɗa da abinda wannan malami ya faɗa wanne karin jayar in karin jayar da ra'ayin malamin akan hadis to har yanzu da sauranka baka fahimci musulunci ba alaman gane ka fahimci musulunci ka ringa tsora manzan Allah gaba da kowa an gane wannan in ya zama to ga abinda manzan Allah ya faɗa amma malamin ka yana ma wani irin nauyi kana ganin ba za ka iya barin maganar malam ka ɗauki na manzan Allah ba to har yanzu kai ba ahlus sunna bane an gane ku har yanzu kana da awon sunna ne da bakinka an gane an ruwaito daga tubairu bin Mudayim babban tabi'i annahu qala lalle ya ce a wada ar-rajulu na alayhi baina qadamayhi a wada ar-rajul na alayhi baina qadamayhi bid'a mutun ya sanya takalman shi tsakanin diga digansa bid'a ne me za mu ce kan wannan hmm? mutum ya sanya takalmansa tsakanin digadigansa bidi'a ne shin bid'a din ne menene to gashi yanzu ibrahimun kai babban malami ne daga cikin salaf ga abin da ya faɗa to idan maganar babban malami na salaf sai ya yi karo da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne za a rinjayar to wannan shine abin da yake da wahalar fahimta ga mafi yawan mutane ibrahim annakai yana gaba da irin su imam malik an gani za ga lokaci ga babban sahabi ya zo da wata fatawa sabanin hadisi to shi ma wannan sahabi ya yi ijtihadi ne zai iya yiwa bai san da hadisin ba to kai din nan wanda ya fahimci addini sai ka ajiye mai fahimtar sa ka nema masa gafara ka ɗauki abin da ya inganta saboda Allah ta'ala ya ce fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin al'amari ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa amma da sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta karshe an gane wannan ku to saboda wannan yana da wuyan fahimta shi ne zaka a garin a Najeriya muna ta gwagwagwa da yan mazhaba kaga mutum ga hadisi ingantacce sai ga yana so ya zagi hadisi don tabbatar da mazhaba hmm? mazhaba makaranta ce daga cikin makarantu na addini kafin mazhaba akwai musulunci ina fatan gane kafin mazhaba na abu hanifa mazhaba na malik mazhaba na ahmad mazhaba na shafi mazhaba na zahiriya kafin wa'annan mazhaba an daɗe ana musulunci kafin su zo an gani a zamanin manzo Allah mazhabin wa yake bi wani karamin mara kunya wanda ya kai intaha wajen lalacewa cewa ai wallahi da manzo Allah yana rayu mazhabin Malik zai yi wallahi ina ba ta gane wannan to kaga wannan wai da annabi yana rayi zai zama maliki ne kenan annabi zai zama zai zama dalibin wa dalibin maliki saboda ya kai intaha wajen lalacewa wajen takalidi da mazhaba kuma wannan wani ɗalibi ne bayan tunin wada kada ku yi tsammani a wani can gari ne a can uwa duniya an gane to akwai mutane wanda sun kai intaha wajen miƙa wuya ga malamai su yi watsi da manzan Allah to abin da ya bambanta ahlus sunna dan salafiya da sauran mutane shine manzan Allah yana kan gaba manzan Allah ne Allah ya aiko in ka yarda cewa mazhaba ba ta riga musulunci ba in ka ce mazhaba ta riga musulunci sai muke ce to kenan shi manzan Allah wace mazhaba ya bi sabon manzan Allah wani mazhaba suka bi tabi'ai wani mazhaba suka bi wayannan bayan Allah sun yi addini kafin a samu Abu Hanifa kafin a samu Malik kafin a samu Shafi kafin a samu Ahmad shin addinin su Allah ya amsa ko bai amsa ba to in babu wannan mazhaba za a yi addini ko ba za a yi ba da can an yi yanzu ma za a fasa yi ba ina fatan gane shin mazhaban yana da kyau ne ko ba shi da kyau akwai wanda ya ce mazhaban ba shi da kyau ina ne gizo ke saka shine a fifita shi akan wa magana manzon Allah shine gizo ke saka yan salafiya suna aiki da fatawan malaman fikihu amma fa da sharafi. maganar manzan Allah shi ne sama fatawan malaman fikiyu na ƙasa in an samu karo an fahimci wannan ko to kun gani wannan bawan Allah ga maganar da ya faɗa mugo mun ga hadisi sai muka ajiye maganarsa muka ɗauki hadisi an gane wannan ko to sannan kuma sai ga hadisi ya inganta annabi yana cewa a ah, manzan Allah kai ya halatta ga al'ummarsa cewa idan salla ahadukum falyalbasna alayhi aw abu ma bayna rijlayhi idan ɗayan ku zai yi sallah ya cire takalmansa ya sanya takalmansa ko ya tuɓe takalmansa gaba gare shi ga gaba a gaba ga kafafuwansa kenan an bashi zaɓi ko in ma ya sanya takalmansa ko ya tuɓe su wala yu'zi bihi ma gairahu kada ya cutar da waninsa da takalmansa sannan manzon Allah ya karfafa yin sallah da takalmi a wani lokaci fa ya yace khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala sifatihim ku saba ma yahudawa domin lalle yahudawa ba sa sallah a cikin su ko a cikin hufinsu su yahudawa sam sam ba za su taba ma sallah da takalmi ba me dalilin su saboda abinda Allah ya gaya ma annabi Musa din inni ana rabbuka faklana alai an gani saboda annabi musa suke bi sai to saboda haka su din nan ba za su taɓa yin sallah da takalmi ba to mu din nan shin annabi musa muke bi a matsayin manzanmu na wannan zamani ko annabi muhammad wata rana umar dan khattab radiyallahu an ya zo gaban manzan Allah yana karanta at-taura sai umar ya zo wajen annabi ya rasulullah ga kofin attaura nan na samo daga sham na karanta wani abu ya ban sha'awa shi yasa na kawo shi gaba gare ka ya rasulullah ka karanta barin karanta ka ci umar da kansa yace bai taba ganin annabi yayi fushi kamar wannan lokacin ba annabi yayi fushi idanuwansa sun yi jajawur sallallahu alaihi wasallam shine annabi ke cewa ya kai umar ka sani da a ce annabi Musa zai bayyana yanzu zai dawo raye ma wasi a hukun lattiba'i babu abin da ya halatta gare shi face ya biyayya gare ni da annabi musa zai dawo duniya yanzu da babu abin da zai yalwace shi face ya biyayya gare ni da umar ya ga annabi ya yi fushi sai umar ya faɗi ƙasa yana cewa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan yace na yarda da Allah a matsayin ubangiji na yadda da musulunci a matsayin addini na yadda da annabi muhammad a matsayin manzo an gane ko annabi ce na rantse da allah ni ne ni ne san ku na ainihin manzanni kuma ku ne ka na na al'umma an gane ko a wata ruwaya yace lalle mafi wautan wauta shine mutumin da ya zo yana so ya ga wani annabi ya watsi da annabinsa ko yana so ya ga wata shari'a ya watsi da shari'an da manzo Allah ya zo da shi babu wata kowatan da ya fi shi kun gane wannan ko Ta saboda haka mu namu kaso shi ne manzan Allah kuma mu ga abin da ya gaya mana nan an gani manzan Allah mun karanta mun ga annabi ya yi sallah da takalma wata ran sai ya cire takalma kuma sai ya gaya mana dalilin da ya sa ya cire kuma ya ce masahabai me ya sanya kuka cire da kun ci gaba da sallah da shi an gani to shi Nasiru, Nasiruddin al-Albani yake cewa a cikin sura salatin nabi wa kana idza naza'ahuma wa kuma an yasari ya kasance in ya tuba takalma shi yana sanya su a gefen hagu wa kana yaqul idza salla ahadukum fala ya na alayhi an yamini idan ɗayan ku zai yi sallah kada ya sanya takalmansa a gefen damansa wala an yasari kada ya sanya su a gefen hagu in ya sanya a gefen hagu fatakunu an yamini gairi sai ya zama a gefen damon waninsa ko illa an ya kuna an ya tsari an ya yi ahad sai dai idan a gefen hagunsa akwai wani in a gefen hagunsa akwai wani fa fal ya za a kuma bayyana rijilai sai ya sanya shi tsakiyar ne kafafuwansa an gani to wannan shine abinda manzan Allah ya karantar da mu dangane da sallah da takalma to shin yaya hukuncin sallah da takalma wasu malamai sun ce hukuncin yin sallah da takalma mustahabi ne dalili akan cewa mustahabi ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalif ah, yahud ku saba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala qifadi domin lalle su ba sa sallah cikin takalman su ko cikin hukuncin su wannan umurnin umurni ne na wajabci idan umarni ne na wajen to ya zan wajibi duk wanda zai zo masallacin malam bako gobe ya zo da takalmi in ya zama dole shin wannan umarnin da aka yi yana kan asalin shi ne cewa wajibi ne to in wajibi ne me ya sanya ba mai duk masallacin gaba ɗaya ba mai takalmi an gani wannan umarni na menene wannan umarni ya tashi daga wajabci ya koma istihbab menene dalilin da yasa ya tashi daga wajabci ya koma istibab saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah a masallaci da takalma sannan wani lokaci kuma sai ya yi sallah a masallaci ba takalma da a ce sallah da takalmi dole ne kullum kullum da kullum za mu ga manzan Allah da takalma haka nan kullum za mu ga sahabban manzan Allah da takalma an gane wannan ko to kaga ashe kenan yin sallah da takalmi mustahabi ne shi to amma yin sallah da takalma yana da sharuɗa ko kuma haka nan ne kawai za a kama sallah da takalma jawabi shine yin sallah da takalma yana da sharuɗa guda biyu sharaɗin farko Allah ya kuna sinna alaini kubusun kada ya zamanto a cikin takalman guda biyu akwai najasa ko akwai wani datti wanda zai cutar da mutane ko da babu najasa ka je ka tako injin oil ka je ka tako miya ka je ka tako wani abu wanda zai bata masallaci ya bata rigunan mutane to ko da ba najasa bane haramun ne ka shiga masallaci ka ce za ka yi sallah da shi bi ma'ana Allah ya kuna finna alaini najasa kada ya zamanto a cikin takalman guda biyu akwai najasa an gani har sai an kusar da wannan najasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukum ila almasjid falyanzur fina alayhi idan ɗayan ku ya zo masallaci to ya duba cikin takalmansa fa in wajada fihi ma khubsan falyamtahuma wa yusalli fihi ma idan ya samu najasa a cikin su ya goge su kuma ya salla a cikin su wannan shine sharadin farko kafin a yi sallah da takalmi an gane ko sharadi na biyu Allah tu'addiya Allah tu'addiya sala finna alaini ila zarar kada yin sallah da takalma ya janyo cutarwa ga sauran mutane in ka san in kai sallah da takalmin zaka cutar da sauran mutane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la zarar wa la dirar ba cuta ba cutarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah da takalma ba a cikin masallatai wanda aka shimfiɗa su da kafet kafet masallatai wanda aka shimfiɗa su da kafet sai mutum ya zo ya tako ainihin ya tako kazanta ko ya zo ya tako miya ko ya zo ya tako wani abu mai kala ya zo ya dambara akan wannan kafetin idan wani ya zauna mai zai faru manzon Allah ya yi sallah da takalma ne a masallaci mai turbaya ya yi sallah da takalma ne akan tabarma amma ya kasance shimfiɗa wanda aka sanya in an taka shi da takalmi zai zama to an cutar da sauran al'umma to a nan wajen kada mutum ya yi sallah da takalmi domin idan mutum zai yi aiki da sunna ya kamata kuma aiki da sunna ya zama akan sunna aiki da sunna ya zama akan sunna za ka yi sallah da takalmi amma za ka cutar da 'yan uwanka musulmi ka yi aiki da da sunna amma kuma ka cutar da wata sunna din an gane wannan ku da haka baya inganta ya zama to manufar musulmi daga yin sunna kawai shine gundarin aikatawa ba tare da ya kiyaye dokokinsa ba to kaga wannan kuskure ne a gare shi to kaga idan mun karanta wannan da kyau idan mutum zai yi sallah da takalmi sai ya cika sharuɗa idan ka san takalminka akwai najasa a cikinsa ko ya zamanto takalminka ya zamanto in ka yi sallah da shi za ka cutar da mutane haramun ne ka yi sallah da takalmi to idan mutum yana so ya rayar da sunna din yaya zai yi a irin wannan zamani wanda ake sanya kafet kafet kamar wannan masallaci namu na malam bako kafet ne kana so ka rayar da wannan sunna ya zaka yi na yau mutum sai ya sa wani takalmin in ya sa wani takalmin sai ya bashi a waje ko ya bashi a gefe ya sa wani takalmi sabo ko takalmin ya wanke shi tas ya sa a leda in ya fito ya shiga masallaci ya sanya wannan takalmin ya yi sallah da shi ina fatan gani ka gari a cikin takalmin babu wani cuta babu wani najasa babu wani abu wanda zai cutar da wani amma in ka san akwai najasa ko akwai wani datti wanda za ka gurɓata masallacin ko ka cutar da kayan mutane to ba ya kamata ka yi sallah da takalmi an gani yin sallah da takalmi ba dole ba ne in dai har yin sallah da takalmi zai janyo cuta mai girma ga al'umma barin shi shi ya fi alkhairi an gane wannan ko amma mutum ya dage kada ya bar duniya face ya rayar da wannan sunna mu a nan najeriya mafi yawan mu muna rayar da wannan sunna ne wajen sallan gawa za wajen sallan gawa mutane suna sallah da takalmi ba mai ce maka ala na sallan juma'a ma ana yi takalmi an ce wai sallan juma'a ma wasu kan yi da takalmi amma fa a waje akwai wani bawan Allah da ya taba shiga wani masallaci da takalma ina ganin ana idarwa sai da aka bi shi aka jangana da shi a gidan iyayensa ana so a kama shi yana makawa ana so a kama shi ana so a san wannan addini ina ya samo shi ya ji an gaya babansa ka yi hankali da ɗanka muna ganin ya koyo addinin alaƙatu na fasan gano wannan 'Ka na wajen yanzu sunna ya koma alaƙatu me yasa saboda karancin karatu da mu'amala da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai da an duba in an ga yaro ya zo masallaci da takalmi sai a duba takalmin in an ga takalmin lalle bai cika wannan sharadi guda biyu ba sai a hana shi kuma a nuna mai wannan takalmi da kasa ya saba ma sunna bai cika sharadin nan da aka ce a yi sallah da shi ba kun fahimci wannan aiki yanzu mafi yawan mutane in an ga suna sallah da takalmi wani zai dauka sabon addini ka zo da shi wani kuma zai dauki wannan gundarin maganar da Allah ya gaya wa annabi Musa bai san cewa maganar da Allah ya gaya ma annabi Musa an gaya mai ne daidai da shari'ansa ko kuma an gaya mai ne saboda akwai wani matsala ga takalmin kamar yadda shi ma manzon Allah aka gaya mai ya tuba takalminsa saboda akwai matsala da su kuma kada ku yi tsammanin yin sallah da takalmi wata mazhaba ce a duk malaman mazhaban nan sun yarda da shi mazhaban Abu Hanifa sun yarda a yi sallah da shi mazhaban Malik mazhaban Shafi mazhaban Ahmad idan ka karanta littafin lawali da sani littafin mutasar za ka ga inda mai mutasar ya halatta yin sallah da takalmi amma wani zai ce ai malaman fikihu sun ce ka ai sallah da takalmi wani malaman fikihu Ila kai ne malamin fikihu to kuma kai malamin fikihu ne da gaske tunda duk mutumin da ya kira kanshi malamin fikiyu amma yana fada da maganar manzon Allah ina fikiyu ba fikiyu wallahi duk mutumin da ya kira kanshi malamin fiqh amma bai san daraja maganar manzo Allah ba ba malamin fiqh bane jahili ne shi ina fatan gane wannan to wannan shine abinda malamai suka faɗa dangane da yin sallah da takalmi kada mutum kawai ya dauki gundarin hadisi ya zo kawai ya zo da takalmi tun daga kofar gidansa ya zo da kura ko ya zo ya taka duk wani kara da kiyashi ya zo ya faɗa mana masallaci ya cutar da mu wannan ya saba labudda sai mutum ya kiyaye wa'annan sharuɗa ɗin idan mutum yana rayuwa cikin al'umma wanda ba su yi karatu ba kawai yanzu suka fara karatun sunna ɗin shin zai zo ya afka musu da irin wannan sallah da takalma me ya kamata yi ya tsaya ya karantar da su ya nuna musu abin da manzan Allah ya faɗa dangane da yin sallah da takalma in ba haka ba in wani ya nisance shi har abada an gane wannan ku wani zai yi aiki da hankalin shi ne kawai yake tsakani da Allah yi wallahi malam wani da ina ganin mutunci shi wallahi na dauke shi malamin kirki ne malamin sunna inda naga yayi sallah da tsangalmi. wallahi ba ni ba shi ai na gane ba malamin sunna bane malamin bid'a ne to kun ga ashe amma in an karantar da mutane sun karanta sun gani to anan wajen in kai aiki da shi babu laifi an gane wannan ko to kada mu manta annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya ce masa inni ana rabbuka faqla ana alai innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana lalle na zabe ka da manzanci a lokacin da Allah ya zaba annabi ya mai annabi Musa ya mai da shi manzo fastami ilma yuha ka saurari abinda da za a yi maka wahayi da shi inna ni ana Allah lalle annabi Musa lalle ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abun bauta da gaskiya sai ni fa abudni ka bauta mini wa aqimi salata li ka tsayar da sallah domin ambatona ka tsayar da sallah domin tunawa da ni inna sa'ata inna sa'ata atiyatun kad ukhfiha litujza litujza kullu nafsin بما تسعى إن الساعة آتية يا موسى كسني للي تاشي قيامة تنا ننزوا تاشي قيامة يا كسنتو ukfiha Ina kusan boye ta. Allah ya ce na kusan boye ta daga idanuwan mutane na kusan boye tashin kiyama daga tunanin mutane litujza kullu nafsin bima tas'a domin a saka mu kowane rai da abin da take aikatawa Allah ta'ala tashin kiyama ya kusa amma sai Allah ya kusa ya koyi tashin kiyama A gane mafi yawan mutane ba sa ma gane cewa tashin kiyama ya kusa saboda Allah ta'ala yana koye alamomin ta to wannan koye wanda yake yi sai ga mutane suna mantawa da tashin kiyama to Allah yana yin haka ne don ya jarabi mutane idan kai mutumin kirki ne shin sai ka jira tashin kiyama ya kusa kafin ka yi aikin alkhairi idan kai mutumin kirki ne a koda yaushe aka ce ma Allah ya ce za ka yi kokarin bin dokokin Allah ba tare da an ce ma tashin kiyama ya kusa ba to shine Allah yake gaya ma annabi Musa lalle tashin kiyama yana nan zuwa amma a akadu ukfiha ina kusa in boye ta har ma ya zamanto wasu mutane ba kowa zai iya ganewa ba ba kowa zai iya gane alamomin ta ba litujza kullu nafsin bima tas'a dan a saka mu kowanne rai da abin da take aikatawa na'am فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها Ya Musa, kada ka yadda waɗanda ba su yi imani da tashin kiyama ba su kange ka daga imani da ita yauwa kada ka yadda irin kafiran nan da ba su yi imani akwai tashin kiyama ba su kange ka daga imani da ita eh? man la yu'minu biha wanda bai yi imani da ita ba wata ba a hawahu ya bi san ransa fatar da in har ka yarda wanda bai yi imani da ita ba ya kange ka daga imani da ita fatar da za ka halaka Allah yake gayawa annabi Musa alaihi salam an gane ku an nuna min cewa lokaci yayi to insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani dangane da inda Allah ke cewa wa aqimi salata li zikri menene ma'anar wa aqimi salata li zikri Allah shi ke da mu subhanaka allahumma wa Hamdi a an Allah ilaha illa anta a wa atubu